الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حذر المؤمنين من شر الدنيا وفتنة الدنيا وغرور الدنيا بقوله جل وعلا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول محذرا عباده المؤمنين من غرور الدنيا ومن متاعها المغري فقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى حرر المسلمين عن الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا اللهم صل وسلم وارحم وبارك وأنعم وتكرم وتحنن وتفضل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم هو اتقوا الدنيا احذروا الدنيا تجنبوا فتنة الدنيا أيها المسلمون المحترمون لقد حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين في آيات كثيرة من فتنة الدنيا وشر الدنيا وفتنة الدنيا وبلاء الدنيا ومكر الدنيا حذرنا لماذا لأنه خالق الدنيا وخالق من يعيش على الأرض في الدنيا ولا ينبئك مثل خبير في آيات كثيرة مثلها بأنها لعب الصبيان أو لهو الكبار بالانشغال عما ينفعهم فيما خلقوا له من العمل الصالح في الدنيا ليكون ذلك زادا لهم من الدنيا إلى الآخرة ربنا تبارك وتعالى مثلها بأنها كالخيال بأنها فقط كالصورة الزائلة ربنا تبارك وتعالى يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون الدنيا لعب وله الذين يخشون الله ويتقون الله ويخشون ويخافون عقاب الله فهم الذين هم المنفطنون وهم الذين يجتنبون شر الدنيا وفتنة الدنيا لأنهم هم المتقون الذين آه الذين يتذكرون ويكونون في اليقظة والوعي أيها المسلمون وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون لابد من التعقل التعقل الذي يجر الإنسان إدراك شر الدنيا وفتنة الدنيا ومكر الدنيا ليتجنب شر الدنيا في مكان آخر الله تبارك وتعالى يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الدنيا ليست حياة ما عندها ليس فيها إلا الفتن الفتن أيها المسلمون وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الحقيقية الصالحة المباركة الطيبة في الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إن كانوا يعلمون فيدركون وصفها تبارك وتعالى بنزول الغيث المطر من السماء الذي يختلط بما يقوم به المزارع أو الفلاح من ما مما يجعل من البذرة ثم نشوء الزرع أيها المسلمون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر زوال كما تأكل من الصباح قبيل الظهر تدخل المرحاض وتخرج ما أنت تكره رائحته تأكل البيض والمشوية من من الدجاج والحليب والسكر ثم بعد ساعات يا ليت آه، ما أقبح تلك الرائحة التي تخرج منك حسب الدنيا أولها لذة وآخرها نتن الدنيا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون دنيا دار الفتنة دار بلاء دار امتحان دار السقم دار المرض دار الفقر دار الفساد والفسق فالله تبارك وتعالى من أجل ذلك يدعونا إلى دار السلام فالدنيا ليس بها أمان ولا السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم المال والبنون زينة الحياة في الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا خير ما آه، آه، يؤمله أو يأمله الإنسان الدار الآخرة من أجل ذلك هكذا صفة الدنيا لله در القائر تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال الدنيا كالخيال كالخيال نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك يو... نوم والرضا بك لازم أيها الإخوة هكذا الدنيا لا بد من الفرار من شر الدنيا وفتنة الدنيا ومكر الدنيا وغرور الدنيا وما المتاع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال أحدهم أرى الدنيا لمن هو في يديه عذابا كلما كثرت لديه على الدنيا لمن هو في يديه عذابا كلما كثرت عليه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت لديه إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه هذه هي الدنيا من أجل ذلك يقول فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخر وكان يصف هذه الدنيا وكيف يعتبر بها المسلم ويأخذ الدنيا فوصفه كأنه غريب لابد أن يعتبر كل مسلم نفسه غريبا وحقيقة هو غريب ولو عشت ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تسير إلى القبر فقال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إما أنت غريب وإما عابر سبيل من كدون إلى أبوجة ثم من أبوجة إلى الآخرة أو من كدون إلى ذلك أو كانوا ثم إلى الآخرة هكذا الدنيا أيها المسلمون ولا بد من اجتناب الفتنة العظيمة التي لا مثيل لها بعد الكفر والشرك بالله فتنة المال قال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال تجنبوا فتنة الدنيا أيها المسلمون وشر الدنيا لتفلحوا وتنجحوا وتفوزوا استغفروا ربكم فقد, فقد أفلح المستغفرون استغفروا ربكم الحمد لله يقول وقوله الحق المبين فلا تغرنكم الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يوم مسلمي fassarar kuddar mu'ayo shi ne ku yi hankali da ku yi hankali da duniya ku ji tsoron duniya Allah ya tsare mu da sharrin duniya da makircin duniya ‘yan uwa musulmi Allah maɗaukacin sarki wanda ya halicci duniya da wanda kuma ya halicci masu zama cikin duniya musamman shi ɗan adam wanda shi ne ya tsawatar da mu gabarin sharrin duniya da fitilar duniya da cewa mu hankali da duniya don sharrinta ita duniya da makircin duniya don mu tsere daga wannan duniya ranar gobe lahira don ba wanda zai gaya maka haƙiƙanin abu sai masanin abin shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya misalta ta kamar mafarki wacce take ba ta da hakika mafarki za ka ta gani shi nan kamar da gaske ashe ba hakan ba ne bal ya sifanta ta da wasu sifofi guda biyu na ɗaya wasan yara ko wargin manya shagalan manya wasan yara yaro ya gama duk ya maɗiɗinsa wai yana yana menene wai yana gina gida ko ko irin yaran da da suke har sun sa kafa su a yashi wasu na ɗakin Allah ko har su rika masa waka ne ɗakin Allah kar ka rushe in ka rushe ba na san ka a ce ya zo gida ce ba zai zo ba amma na ta buge shi ya ji yunwa majina sai da kai sai ta tsalle ya dira akai sai ya koma gida abin shi ba wanda ma ya gaya maka ta haka duniyar ce ko kuma shagaltar manya an kidima an bazama kamar yanzu dama duniya in ta zo al'arazil minan nafs makaskanta at tuhus na can ƙasa ƙasa waɗanda ce ba a masan su ba kuma ba su ne yanzu za su zo kuma su ake bi a duniya su suka fi kowa ɗaukan albashi a duniya su aka fi so a duniya kuma abin da ce ba abin da yake ƙara wa duniya yanzu ɗan ƙwallo ɗaya in aka bashi har shugabannin makircin duniyan nan in ka haɗa su manya-manyan ƙasashen nan da amurka da ingila wanda dama gashi nan tana da fuffuka haka kafin ta ƙarasa ana ta kai kawo da su rashin nan ɗan ƙwallo abin da yake kirɓa a mako guda biya fi albashinsu kuma gashi musulmi wai suke nan da an yi sai su yana su yi kabba wasu su yi kuka na fitar rai na wajen daɗi amma babu abin da a addini taɓa sa shi kuka saboda me saboda ya shiga kurkukun duniya da fitilar duniya da sharrin wato ita duniya yan wa musulmi duniyar nan dauke ta sannu a hankali bitilar ta kai ta kawo idan da ka sai ka kai kololi tukunna dama ka tattaka wasu abu sai da in ka kai can sai ta tuye waɗannan abubuwan to ran da ka rafko inda ka rairaya ne ma to da sauki rugu za ta yi dake yau menene yau mulki ne gobe an sauke ka to ga mulkin demokuraɗiyya duk biyar mutum duk inda ya kai ya kawo ne demokuraɗiyyar mata ce hudu ne in ba a yi ƙuri'ar da kiranye ba sai wasu ma ko hakan ma sai a ce an yi musu kiranye su dawo wasu sun kai da ƙyar da ƙyar umudin ne a ce to shi nan to duk yadda ya kai ya kawo dai takwas za ka yi kuma mutum ya yi har abada ba zai sake dawa ba kuma wata rana in ya wuce aka ce shi ne ya yi shugaban ƙasa ba ma za ka gane ba ko shi ya yi wane ne ko duk abin da ya rike duniya kenan a manta mutum da in aka ce za a taho sai an ba da wuri ka zo ka wuce ai menene Allah sarki wata ran wani ka ce malam ba duri sai ya zage ka kama ofishin da ka rike ake ce maka ran ka rike wata ran ka jira ta an ce ba za a ganka ba ka koma wannan duniya kenan in arziki ne kake ji da kuɗi mutane nawa suka karaya a arziki kamar ma ba a yi su ba kamar ba a yi su ba wannan ita ce duniya ma indakum yanfadu wa ma inda Allah ba duk abin da kake ji da shi zai kare wani karfin jiki da ya yi gudu ya yi tsalle a makarantar su ma shi ke karban kyautayi wata rana Allah sarki wayo duniya wata ran in aka tafiyan ma a ce ce ba zan iya ba abincin da kake ci da ka sha suga ka ci jan nama ka yi wane ne ayo wata rana tafiya ta yi tafiya likita zai ce to kai hankali da duniya sai ka bar nama sai ka bar siga sai ka bar kana ji kana gani abincin ka ya koma magani kana ji kana gani in ka samu yaro ma mai irin iya barkwanci na zai ce baba ga kwai fa daga cikin kai, ko ai ce maka ga kwai ga jan nama ga madara sai dai baban ya kalla shi Allah sarki lokacin ya wuce wannan ita ce duniya duk wani abu da kake ji matsayi ne dukiyacce ce wane ne na taɓa tunawa na ambata a nan akwai wani bawan Allah bakano ya rasu ana ce masa alhaji jafar mai indararen kuɗi duk inda ya je masallaci in ya gada ma in ya to ce a rufe kofar nan gaba daya kowa sai ce zai je aikin hajji kuma za a zo kuma za a biya ko ya yi rabon kuɗi na tashin hankali mashahurin mutum Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa wata rana sai a nan da yake kan zo jos a wani layi da ake ce masa sukun layi sai wani ce ah wancan ba alai jafaru bane akan a taba aka ce shi ne ka ce wajo duniya wanda sai alkhairi kenan wannan ita ce duniya shi yasa ko aure ma kai ba kai dan Allah ba to duniya sai ta yi wuji wuji da kai dama matar dan duniya ta aure ka kai ma dan duniyar ka aure ta rinda babu duniyar sai ta ce ba ri babu duniya za mu je mu nemi duniya kana cewa dan Allah ki dawo ta ce wai yo ai babu duniya dama duniya ta sa muka zo yau babu duniya in kana so in dawo to je ka nemo duniya sai in dawo in zaman duniya wannan ita ce duniya mi hankali da duniya mi hankali da duniya wannan duniya in ka kalle ta kamar yadda wasu daga cikin masu hikima suke cewa o oh, kai tsokaci mai tsanani akan ita wannan duniya sai ka ga ita wannan duniyar wato kamar tatsuniya ce yanzu kai ka tuna shekaru arba'in da kai in ka ɗan shekara ko kuma duk shekarun da kai tuna shekara ishirin baya babu wani hakika duk ya zamanto labari ya wuce saboda haka duk wanda ke kanta zai kare ba mai saura sai wato ubangijinka baraka wata alama abocin girma da wato ɗaukaka wani yake cewa ayyo wato ina ganin ita duniya ga wanda ya samu duniyar take hannunsa to azaba ce gare duk lokacin da ta karu da arziki yana karuwa fitina na karuwa musiba na karuwa rikici na karuwa to ita takan wulakanta wanda yake mata a a a wato ha maza ha mata yake wa duniyar to sai ta wulakanta shi wanda kuma yake babu da duniya ma'ana zai ne ta ta hanyar halal komai ya kuma more ya ji daɗi ta hanyar halal ɗin sai ga ta yi masa sako idan ka wadatu ga abu ka bashi. ka koma ka ɗauki abin da wato kake bukata ke sa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ya allah babu rayuwa ta hakika sai rayuwar lahira sai rayuwar lahira ke sa to ya za ka yi sai ka koma shawarar annabi muhammad da karantawar annabi muhammadu yake ce ma zamanto a cikin wannan duniya kamar baƙo ko kuma matafiyin da ya da zango zai ci gaba haka rayuwa take ka zama kaman bako kwada shi ba kwai da kasa ma tana je ko ba haka ba nan da mai yake kwari zai tafi dan ka shanta kewa duniya to za ta kai ka tabaro kuma ka rasa wato yadda za ka yi dan haka haka aka wasafta mana haka magabata suka rayu shi yasa Allah ya dauke musu fitilar duniya da sharrin duniya da makircin duniya da kuma fitilar duniya don haka mu yi hankali da duniya ɗan wa musulmi Allah tsare mu da sharrin duniya da fitinar duniya da makircin duniya da sharrin duniya da rudin duniya Allah tabaraka wa ta'ala yake roƙo ya mana sauƙi, da rangwame cikin yanayin da muke ciki a yau Allah ya ɗauke mana wa'annan fitintunu da bala'o'i ya Allah dan rahamarka ba dan halin mu ba ba dan saɓan mu da mugun aiki mugayen ayyukan mu ba Allah muna roƙonka dan tausayinka ya wanda rahmarsa ta rigaye fushinsa ya wanda bai baka saba alkawari Allah ka ɗauke mana wa'annan fitintinu na duniya da zub da jini da kashe-kashe da dukkan ayyuka na ɓanna da fasadi Allah ka ɗauke mana Allah ka dawo mana da lafiya da zaman lafiya ka sa mu wanye da duniya lafiya Allah ka sa mu fahimci duniya don mu yi mata mu'amalar mu'amalar da ya cancanta mu'mini ya yi wa duniya in ka ba mu duniyar Allah kar ka sa duniyar ta shagaltar da mu ka sa mu zamanto cikin faɗaka da kuma yin aiki a duniya kyakkyawa wanda za ka karɓa mana a kai mana kyakkyawan sakamako Allah ya taimake mu ya hayyu ya mu ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya mu ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya mu ya zal jalali wal ikram صل وسلم وارحم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين